sakamakon yadda farashin kayayyakin amfanin yau da kullum ke ci gaba da hawa a daidai lokacin da ake dab da yin bikin sallar idi karama lamarin da ya sa da dama daga cikin magidanta kan koka musamman akan hauhawan farashin kayan hakan ya sa wasu daga cikin magidanta iyaye sun yi jan hankali musamman game da sababbin aure akan su yi taka tsantsan a irin wayannan lokacin a cewarsu kar su matsa ma mazajensu su sa a ciyo bashi domin yin hidiman bikin sallah ga yadda muka zanta da wayannan iyaye sunana khalil ibrahim adam to su dai magidanta abin da ya kamata su yi su kyautata ma iyalinsu gwargwadon abin da Allah ya ba su kar abin da Allah bai baka ba ka ce sai ka yi rigiman da zaka je ka jawo ma kanka rigima hususan irin wannan hali da muke ciki wanda aka shiga wanda ba kuɗi ba kaza ba kaza gashi nan to in abin da Allah ya hore maka shine zaka yi ma iyalanka na abinci ne na abin sha ne na sutura ne in ma babu abin da za a sutura abin da aka ce ka wanke kayanku ku wanda kuke da su masu kyau ku sa shine ake ce a shari'ar musulunci amma ba a ce a kallafa mu mutum sai ya yi abin da ba shi da shi ba wannan ba daidai ba ne a cikin addinin musulunci za a faɗa ma mata wanda suke takura ma mazajen har mazajen su yunkura su ga sun yi abin don su burge matan su ko da ba su da shi to su mata abin da zamu gaya musu a nan su yi koyi da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a matsayina na uwa na roƙon 'ya'yanmu mata da 'yan uwa da yayye da duka dai mata 'yan uwana wanda suke zama a gidan aure su yi haƙuri da abin da namiji ya kawo ya ba mace wannan rayuwa da muke ciki sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'u na tsadar rayuwa a gaskiya mace idan ta ce ba za ta yi haƙuri ba to ka bar gidan mijin ka fita me amfanin shi baka san kuma inda zaka je ka fada ba sai ka gwammace har gara ma inda ka bari to dan Allah ina ma yan uwana mata da su yi haƙuri dan Allah da abin da mazan suka kawo musu a'a mace ta matsa ma namiji ta ce je ya ciyo bashi ai bai kyauta bata kyauta ba bata kyauta ba kar ta matsa masa ya ciwo bashi abinda Allah ubangiji ya hore mishi ya samo ya kawo ta karba ta ce ta gode tunda yanzu tsadar rayuwa abinda ka saba sayan shi dubu ɗaya yanzu in ka je kasuwa sai a ce maka dubu goma komai ya yi tsada to mata dan Allah su yi haƙuri su yi haƙuri kar matsa ma namiji akan lalle kuma yawancin mazan hankalinsu na gida wajen iyalinsu yawancinsu suna kokari su ce bari su samu su kama ƴaƴansu da mata tunda ba duk namiji ne zai so a ce ya bar macen shi matar shi bai kawo mata wani abu ba game da kayan sallah ko wani abincin sallah da sauransu ba to ni ina roƙon ku mata ƴan uwana da ayi hakuri abinda namiji ya ɗauko ya kawo maka ka ce ka gode Allah ya saka da alkhairi rana shi lawal dukkan alamu wannan lokaci dama an koda yaushe sallah ta zo dama ko da ba wani abun ba akan dan samu matsaloli na yau da kullum game da iyali ko ka yi wani abun ba ka yi wani abun ba sai a taso ana dan yin wani maganganu dai haka to kuma in ka ba da haƙuri to a dukkan alamu suna dan ɗauka wa'ansu idan eh, ni haka idan ni yanzu haka ma da gida ne niyyar zuwa yau to kuma iyali na da yake ta kusa sauka sai ta ce dan saurara tukun kada in yi tahiya biyu sai na ji daɗin wannan al'amari ta ban shawara saboda kada in je in kashe yan kuɗin da nake da su kuma bayan na buro kuma a yi man haihuwan nan to kaga koma tana da wuya <laughs> to kana ganin ya dace a ce wasu daga cikin mata su matsa ma mazajen su sai sun yi musu abubuwa dole da daga baya bayan sallan ya wuce sallah ta wuce ta bar mai gida da rike kafada ko kauce kauce domin ya ciwo bashi ya kayan sallah a'a bai kamata ba shi tunda shi aure zamantakewa ne wanda yake na a yi haƙuri su kansu bai kamata su tada ma mai gidansu hankali ba ya kamata duk abin da za a yi dai in ya ce ga shiga kaza to a ce Allah amfana to kaga albarka za ta shiga to amma mafi yawa wa'ansu ba haka ba ne eh wa'ansu dole sai sun bata wa mai gida rai to kuma gaskiya bai daidai ba ya kamata mace ta zama mai haƙuri a gidan aurenta aure aiki ne zama ne na lada wanda Allah ya umarta a yi kuma in tafi umarnin mijinta to kaga za ta samu lada fiye da bata zata ba saboda haka mata a rika haƙuri da abin da ya samu ga mai gida in ya kawo to ai dama masu iya magana kan ce idan kunni ya ji gangan jiki ya tsira da fatan dai za a gudanar da bukunkuna na karamin sallah lafiya karshen wannan rahoton kenan abdullahi Musa Sogiji